daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin Zariya lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar asabar ne a shida ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa Madina shekara biyar, daidai da sha shida ga watan uku shekarar Bature biyu. da ashirin da hudu wannan shine darasi na bakwai insha Allah a cikin jiran darussa wanda muke gabatarwa a cikin wannan littafi maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam na babban malami a shekul allama al-ustaz doktor abdulrazzaq ibn abdul muhsin al-badar Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba mun kwana a ƙarshen fasli da malamin bayani game da baiwar da Allah madaukakin sarki wa mu bayinsa game da ni'in mu da wannan wata na Ramadan da kuma irin yadda ya kamata musulmi ya rinka yin kwazo da kokari a wannan wata mun ji yadda annabi da sahabbansa a kira da an ci Allah tabbata gare shi kuma Allah ya kara sahabban shi yadda suka nuna kokari da himma a irin wannan watan ba tare da kasala ba a cikin wannan watan sun yi yaƙoƙa mabambanta yaƙin badar na daga ciki fatko makka da makamantansu to a yau za mu ji a bayani game da fadlus siyam falalar azumi bayan da ya tattauna falalan watan ramadan da yanzu ibadar azumin da ake yi kun san azumi daban watan azumi daban ko to yau za mu ji bayani ne game da falalan ibadar azumi sai da za mu dage wajen wannan ibada Allah ya datar da mu mala yace inna sawma min afdali al-ibadati wa ajalli at-ta'at lallai azumi da kuke gani ibada da ake ɗauka daga lokacin da alfijir ya bayyana zuwa faɗuwar rana mutum ya kame daga wasu abubuwa da da sun halasta gare shi kamar cin abinci ko shan abin sha ko jima'i da iyalinsa da sauran dokoki da hukunce-hukunce to wannan irin ibada yana daga cikin mafiya falalan ibadoji sannan yana daga cikin mafiya girman hanya da ake yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a idan bawa yana neman hanyar da zai samu kusanci da Allah to ya riki ibada azumi ja'at bi fadlihi wa azimi sha'nihi nususun adida mana yace akwai nassoshi na alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da suka bayyana falalan wannan ibadar da an yi wato girman sha'anin wannan ibadar. nasoshi ne masu yawa zai kawo mana ɗaya da wasu daga ciki sai ce famin fada'il saum yana daga cikin falalan azumi ɗan uwa masu albarka annallaha katabahu ala jami'il umami wa faradahu alaihi daga cikin hanyar da zamu gane ibadar nan tana da falala ƙwarai da gaske dukkanin al'umma daga cikin al'ummomi da Allah madaukakin sarki ya halitta to sai da aka wajabta musu yin wannan azumi kaga abin da aka yi mana shi ya zama bai ɗaya alamun wannan abin yana da muhimmanci kenan ba wai wasu ne suka yi ban da wasu ba ina fata an gane duk wata al'umma daga cikin al'ummomi to babu wacce ba a umarce ta da yin azumi ba kuma a matsayin dole an farrata musu menene dalilin wannan zance sai mala yace Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da imani kutiba alaikumus siyam ai bi ma'ana furida alaikum siyam an farlanta muku yin azumi to wane ne ya farlanta Allah ne duk da an kawo shi alama lam yusamma fa'iluhu amma al-ma'ruf shine wanda ya farlanta yin azumin shine Allah ina fata an gane domin Allah shine ash-shari'u mai shar'anta doka ga bayinsa yace kutiba alaikumus siyamu an farlanta muku yin azumi to sai Allah yake kama kutiba alal ladina min qablikum muhalli shahid kenan ba wai kan ku farau ba ba kuma ku kaɗai aka tsana da yasa aka farlanta muku ba a'a kafin ku al'ummomin da suka gabace ku su ma an farlanta musu yin wannan azumi kaga wannan yake nuna shi wannan irin ibada ke tana da wata muhimmanci mai girman gaske da aka yi kamata mu bada inaya game da ainihin wato yin wannan ibada Allah ya sa mu dace sai Allah yake la'allakum tattaqun daga cikin sirrin da ke karkashin wannan ibada shine duk wanda ya kula da ibadan nan to zai zama yana da tsantseni da taka game da dokokin Allah ba zai zama daga cikin masu zakkewa barna ba ji ba gani ba zai zama yana da kamewa yana da tsoron Allah yana da ainihin wato tsantseni da taka ina fata an gane wannan aya ta ɗari da tamanin kenan a cikin suratul bakara sai malam ya ce. walaula annahu ibadatun azima wannan irin ibada ta azumi ba dan al'amarin ta na da girma ba la ginan bil khalqi an biha lillahi babu bukatan dukkanin al'umma sai an ce su bauta wa Allah da ita amma tunda tana da girman sha'ani shi yasa Allah yake son dukkanin al'umma su bauta mushi da azumi an ta'abbudi biha lillahi wa amma yatarattabu alaiha min sawabi da kuma irin ladan da ke da wannan ibadan ke kunshe da ita wato ibada tana kuma kunshe da wasu lada masu ɗimbin yawa shi yasa Allah ya shar'anta wa duka al'umma domin Allah yana nufan al'umma ne da alkhairi ina fata an gane min sawabi ma faradahu Allah ala jami'il umam wato kowace al'umma ya zama sun samu irin wannan lada na ainihin ibadan da Allah ya farlanta ma dukkan su wal ghayatul marjuwa malam yace abu mai abu mafi muhimmanci da ake bukata min siyam a cikin wannan ibada ta azumi da haƙƙuƙi takwa kun ga maganar da muka yi ko shine taƙawa ya tabbata a zuciyar dukkanin bayi allati amara Allah wa wasa biha jami'il umam wannan taqwa kuma Allah ya yi umarni da ita kuma ya ainihin wato dora wa dukkan al'umma cewa su zama masu taqwa to kaga sai Allah ya sauƙaƙa musu wata ibada wanda in suna yi to za su zama masu takawa jama'a ko kun fahimta misalin wannan a ce mutum ne yake neman maka wato hanyar da za ka rayu cikin mutunci a wannan rayuwa ta duniya sai zan akwai wani nau'in aikin da ake ba mutane amma ba wanda yake samun wannan aikin sai wanda ya karatu da haka shi sai ya matsawa wa al'umma shi cewa kowa sai ya yi karatu wanda zai da ƙarfi ya ɗauki nauyin shi ina fata an gane menene manufan shi akan ɗaukar nauyin karatun mutanen nan saboda yana son duk wanda ya karatu shi yake da damar samun wancan aiki in kuma ka samu wancan aikin akalla za ka samu abin rufin asiri ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yana son bayansa duka su zama masu takawa to sai ya kawo musu wata ibada mai sauki wadda in sun kula da wannan ibada to tabbas za su zama masu takawa kaga shi azumi yana da muhimmanci ina fata an gane malam yace والغاية المرجوة من الصيام تحقق التقوى التي أمر الله ووصى بها جميع الأمم قال تعالى قال إن الله مدوكتين سلكي يكي نونا من مهمة قوى إذا من تقوى الله يكي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم حقيقة من وصية جوات أن مكة بيوى لكتاتي كافنكو وتبكين يهود لنصارى كنا من قبلكم كافنكو وإياكم توبا سوكا إبا كوما Mun yi muku wannan wasicin menene abin da Allah ke son mu yi sai ce ani taqwa Allah na son mu zama masu takawa ne to kaga tunda Allah na son mu zama masu takawa muna buƙatar mu san me za mu yi mu zama masu takawa sai Allah ya ce to ga ibadar azumi duk wanda yake azumi zai zama mai takawa kun gane bayanin da ke ko jama'a wannan aya ta 131 kenan a cikin suratul nisa malai ce wa min fada'ilis saum yana daga cikin salalar azumi har ila yau anna thawabahu Allahu akbar la yataqayyadu bi adadin mu'ayyanin ibadar azumi ita ce kaɗai ibadar da ba ba a ayyana yawan ladanta ba ina fata gani duk sauran ibadoji da kake yi za ka ji an ce kana da lada kaza kuma za a ninka maka shi sau kaza kaga ana dai faɗin adadi ko amma azumi saboda falalan azumi jama'a ko adadin ladan ma ba ayyana ba wato kawai sai abin da ka samu ne kawai sai samu dage jama'a da yawaita azumi tun daga na farilla har na filanta. Allah ya tabbatar mana da shi malam yake anna sawabahu la yataqayyadu bi adadin mu'ayyanin bal yu'ta sa'ima ajrahu bi ghairi hisab shine azumi ana bashi ladan ladan azumin sa ne ba tare da lissafi ba kawai dumbuzowa za a yi a baka sai abin da ka gani ina fata an gane za ku ga babu wani ma'aikata da za a ce kawai ka je ka rinka yin aiki ƙarshen wata ka shiga cikin asusun kamfanin ka ɗiba abin da kake so shine albashinka ai ba wanda ake yin haka ko sai an ayyana maka to amma ibadar azumi ba irin haka bane sai dai a ce ga abin da kawai aka baka amma babu adadi me dalilin wannan magana sai malai ce akhraja shaykhani fi sahihaihima al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi a cikin sahihinsu an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sahabi abu hurairah Allah ya kara mushi yadda yake qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da hadisin Allah tabbata gare shi yace qala Allah shi ma riwaya yake saboda wannan batu sai ne ita Allah madaukakin sarki ya ce kullu amali ibn adam lahu illa siyam Allah ya ce duk aikin da ɗan adam ya aikata to shi ne da abin shi duk aikin da Allah ya sa ɗan adam ya aikata Allah ya jingina mishi wannan aiki cewa na shi ne ya tafi da abin shi sai Allah ya ce amma banda guda ɗaya wacce ke wannan sai Allah ya ce banda azumi to ya za a yi da azumin Allah ya ce fa innahu huli kun ga azumi to wannan nawa ne Allah ya jingina wa kanshi azumi domin ya nuna muhimmancin wannan ibada idafatu tashrifin ne wannan wato jinginawa ne da yake nuna falalan al'amarin azumi Allah ce azumi na wani wa ana ajin bihi da haka ni zan sakawa wanda ya azumi ni kawai na san abin da zan saka mishi da shi kaga sauran ma fa Allah yake ba da ladan shi ko ba ka bane da sallah da haji da kaza da kaza da kaza duwa ke ba da lada amma dan a nuna maka shi azumi ta exceptional ne sai Allah ya jingina wa kansa yake kuma ladansa ni zan bada daga nan za ku gane girman al'amarin azumi wa siyamu junnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba da cewa kun ga azumin nan da kuke gani to misalin azumi misalin garkuwa ne yana zamowa kariya ga mai yin shi daga ne daga ainihin wato saban Allah daga kuma shiga wuta shi yasa za ka ga in mutum na azumi akwai wasu nau'ukan saɓon Allah wanda wataƙila da baya azumi za ka ga yana yi amma yanzu tun da yana azumi sai ka ga baya yin waɗannan saɓon Allah kaga ya kare shi daga saɓon Allah kenan ko sannan kuma ranar lafiya jama'a duk wanda yake azumi to azumin nan zai kare shi daga shiga wuta in ka gan shi a wani gida to aljanna ne ina fatan jama'a an gane yanzu Allah ya ci gaba da cewa wa idza kana yawmu sawmi ahadikum to da kun fahimci wannan bayanan duk ranar da ɗayan ya wayi gari yana azumi kamar irin yau gashi mun wayi gari mun fara azumi ko da annabi yake fala yarfus wala yakhab kada mutum ya kuskura yayi wani abu na ainihin wato rashin mutunci tun daga zance na batsa ko kwarkwasa ya zama ba shi cikin ayyukanka a wannan ranar dan tana yin wani ibada ko wata ibada ce da Allah ya ce wannan ibadan tashi ce to bai kamata a ce kayi waɗannan abubuwa da basu dace ba da haka ba ka ba faɗin kalamai na batsa ba ka ba an yi wato zance na kwarkwasa da wauta ina fata an fahimta ba ka ba su fa in sabahu ahadu yanzu in ka kare kanka kana lura da me kake furtawa me kake aikatawa a cikin haka sai wani ya zo zage ka ya ɓace ka ya gaya maka wani mummunan kalma ya za ka yi sai ka gaura mashi mari au lahu, ko kai abin nashi ma ya wuce zagi da cin mutunci da batanci kadai har sai da ya neme ka da faɗa. ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace falyaqul abinda zaka ce kai shine inni mru'un sa'imun aini ina wani ibada na azumi me wannan irin ibadan kuma baya zage zage balantana kuma ya ɗaga hannu ya faɗa. to ni ba zan zage ka ba ni ba zan yi faɗa da kai ba shine ma'anar magana da aka ka gaya mu cewa ni ina azumi shi kuma ya fassara sauran zancen ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu ke hannunsa da wa yake rantsuwa kenan Allah kaga wannan yana tabbatar da sifan hannu ga Allah da shi ma har ran muhammadu yana a hannun Allah to amma hannun kuma ba irin na halittu ba saboda laisa ka shay'un ba abin da yake kama da Allah ina fata an gane to a ka'ida za ka tabbatar da wannan sifa domin gashi manzonsa ya tabbatar amma kuma ba za ka kwatanta da na kowa sai ke irin wanda ya dace da Allah ya yake ba wanda ya sani saboda la tudriku al-absaru wa huwa yudriku al-absara wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsa da wanda ran muhammadu ke hannunsa la khuluqu fami as-sa'imi yake wannan irin bashi ko tsami ko wari ko yami ko ba mai ka kira shi da za ka ji bakin mai azumi yake yi idan mutum ya ɗauki wani tsawon lokaci bai ci komai ba to zai ji wani irin iska na tasowa daga wato a shi an gane ko ko hanji ko ma wane ne zai rinka fitowa sai ya rinka ci da kanshi yana jin ba daɗi Ba amma kuma wannan bashi Allah ya fitar shi min a atyabu inda Allah min rijil Allah ya fi son wannan wannan bashin ya fi daɗi ya fi ƙaunatuwa ga Allah maɗaukakin sarki fiye da turaren almisi an fahimta kaga wannan me yake nuna maka kenan wannan bashin tunda Allah na so ka rinka buɗe shi kana karanta maganan Allah ka rinka buɗe shi kana ambatan Allah ka rinka buɗe shi kana roƙon Allah bukatunka na duniya da lahira kuma garanti ne Allah zai amsa maka sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lisqaini farhatani yafrahuhuma ne azumi yana da wasu farin ciki guda biyu wanda tabbas ne sai yayi farin ciki da su na daya idza afsara fariha na daya a nan duniya ne duk sanda ya zo buɗe baki zaka ganshi cikin wani irin nau'in farin ciki wanda shi kanshi ko da zai san wannan farin cikin ba zai iya kan shi ba dole ne kawai sai yayi Aka dai ko ba ka bari jama'a sai sa wani yanzu yana na ya fara tunanin buɗe baki tun yanzu ba da haka ana dosowa lokacin buɗe bakin nan sai ka yana wani annashuwa wani annuri in aka ce mai nan ne wani lokacin shi ma ba zai iya bayani ba Allah ne kawai ya sa maka wannan farin cikin azumi kenan na biyu kuma fa sai manzo Allah ya ce wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi wato wannan ma marare ne wannan kadan ne in kana son ka ga farin ciki ka bari ke ranar da zaka haɗu da ubangijinka ranan za ka yi farin ciki da azumi da kake yi a lokacin da mutum zai yi dama, ina ma da ya yi fiye da abin da ya yi sai sa a nan yanzu da kake yi ana cewa ka yi ƙoƙari ka zama daga cikin mai raya ibada azumi ko to kada ka yi wasa wallahi dama ce wadda za ka yi farin ciki da an yi wato cin moriyar wannan damar a ranar da za ka haɗu da Allah mahalicinka Allah ka sa mu dace wannan hadisi ne tabbatacce kamar yadda muka ji al-Imam Bukhari da Muslim su suka fitar da shi wasu riwayatin li muslim a wata riwaya daga cikin riwayoyin al muslim ga yadda hadisi ne zo Allah ya ce kullu amali ibn adama yudha'afu dukkan aikin dan adam ana ninka mishi ladan shi alhasanatu ashru amsalha ninkin kowane aikin lada daya to Allah na ninka wa mutum ne sabi goma don haka idan kai sallah asuba yanzu to saboda yawan taskar rahaman Allah da falalan shi ba wai ladan sallah asuba ɗaya za a baka ba a'a za a baka ladan wanda ya sallah asuba ne sau goma duk wannan tausayi ne na Allah da yake mana shi yasa Allah ra'ufun ne Allah rahimun ne Allah mai jin kai ne Allah mai tausayi ne ka duba fa aiki ɗaya za ka aikata ai da kamata ya a baka sakamako ɗaya ko ma saboda falalan taskar Allah sai Allah ke ce a ninka maka kaman ka aikata sau goma amma duk da haka mutane ba sa aikin alkhairi shi yasa za su zama yan wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta to amma azumi fa ila tabi'ni adhifin wannan ladan gwargwadon yadda ka kyautata aikin kuma Allah na iya cewa a ci gaba da ninka maka shi har sai ya kai minti ɗari bakwai da haka akwai wanda yanzu ya yi sallah asuban nan ko amma ya tashi da ladan sallah asuba guda ɗari bakwai gwargwadon kushu'in shi a sallah, da natsuwan shi da yadda ya kyautata alwala kafin ya taho masallaci da yadda ya zo masallaci da wuri ya samu ya yi nafila ya zauna ya jirayi fitowar liman aka yi kabbarar harama tare da shi dukkanin gaɓoɓin sallah zuciyar shi na cikin sallah to wanda ya kyautata irin wannan ko shi ba minti goma za a mishi ba minti har zuwa ɗari bakwai duk wannan cikin falalan Allah ne to amma wannan ga sauran ayyuka kenan sai manzon Allah yake qala Allah azza wa jalla amma Allah mabuwayi da daukaka sai yace illa sauma banda azumi shi kam azumi ya fi karfin a ce za a yi mishi wannan statistics din ana wannan lissafin a kansa a fa innahu li kawai abinda za a gaya maka shine azumi kawai nawa ne haka Allah yake wato azumi na Allah ne kawai abin da Allah yake na shi ne to kaga ba za ka iya quantifying ladan ba kawai ka bar ma Allah da yake nashi ne wa ana ajiyi bihi sannan ni zan ba da ladan wato azumin ga wanda yake yi shi me yasa Allah ya jingina wa kansa azumi sai ce ya da'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli in ba wato girman Allah mutum ya kalla ba a ce mutum yana ji yana gani cikin shi na kakaran shi da yunwa ga kishirwa makoshin shi duk ya bushe kuma ga ruwan yana gani ga abincin yana da halin ci amma duk sai ya haƙura saboda wa yake haƙura saboda Allah sannan ga iyalin shi wani kila ma iyalin shi biyu wani uku wani hudu kuma duk halat din shi ne yana ɗakin wannan yana ɗakin wannan amma yana ji sha'awan shi yana son ya sauke akan iyali amma in ya tana yana ba da azumi sai ya fita ba su ko kallon su ma ba zai yi ba saboda wa ya haƙura da wannan saboda Allah to ne sai Allah ya dubi irin girman wannan al'amari na barin ci da barin sha saboda Allah da barin sha'awanka a inda za ka iya zuwa ka biya bukatar ka saboda Allah sai Allah yake to ni kawai na san ladan da zan baka ba ne gadi ba wallahi ba mai sa ido kwarai da gaske don yanzu mutum na iya zuwa ya koya shi ka ya ci abinci ya fito ya zai san ya ci babu ba wani soja da ya tsaya kanka yana jiran ka sha ruwa ya harbe ka babu wallahi tsaban kawai tsoronka da Allah da kuma jin cewa Allah kake wa ibadar ne yasa kake hakura wani aiki zai rika yi har sai ya nemi inuwa ya yi fifita ya huta kura amma kuma garuwan fa mai sanyi yana tiriri amma ba zai sha ba Allah ya sa kun gane jama'a sai sa Allah da kake ji shi wannan ibada yace azumi na wani da haka ku bani azumi kawai sai sa jama'a duk wanda ka gan shi yana yin wani nau'in ibada tsakanin shi da Allah ko wallahi kada ka hukunta shi shi yasa Allah baya son mutum ya rinka shishigi a cikin lamarin shi kai baka san tsakanin mutum da Allah ba amma kai ka je kana ta hukunta shi kana cewa wannan arna dan arnan banza arnan wotsi in iskan banza ɗan kaza ɗan kaza wani ya taɓa irin haka annabi ya ba mu labari sakamakon abin da ya sa ya zama ɗan wuta ke dan uwan shi ne amma shi yana ganin wannan dan uwan yana saba Allah kullum ya ta mai nasiya wani ka daina ka bari ba kyau Allah ya hana Ko kawai wata rana da ya fusata sai ce to na rantse da Allah ba za ka taɓa samun rahama Allah ba ka zama ɗan wuta abadan ajibina maza Allah ya ce sai Allah ya ji zafin wannan irin gangancin ya ce ni da bawa na kuma ka ce ba zai samu rahama na ba ni da nake arhamur rahimina to saboda wannan dalilin kai na ɓata aikin ka shi kuma na yi mishi rahama annabi ce sai wancan ya shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta akwai wanda zai ce me yasa so ka bar bayan Allah tsakanin su da mahaifi baka san abin da wani yake wa Allah ba ina fatan jama'a gane ta wani kissan malaman turmi ko wai suka ce abin da Allah ya sa ya bar fir'auna kenan ya tsawon zamani wai sai ya gama iskancin sai koma ce Allah na fasa ni bana su ba <laughs> wai sai ta aka ke shi Allah ya kyauta da kun ji wannan kenan da haka wannan yana nuna irin girman al'amarin ibadar azumi jama'a da haka mu dage da wannan ibada Allah ya karba mana malai ce wa hadal hadithul dalil kun ga wannan hadisi mai girman al'amari ya dullu ala fadilati saw hadisin nan na nuna mana falalar azumi min wujuhin adida ta hanyoyi da dama فصلح allamatu a محمد بن صالح العثيمين رحمه الله babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaini ya yi mana tafsilin wannan hadisin bari ku ji bayanin malamai game da wannan hadisin. Al-awwal Malam Usaini ya ce abu na farko da ya kamata mu fahimta cikin hadisin nan annallah khassa li nafsihi sauma. kun ga maganar da muka yi ko Allah ya kebanta kanshi cewa azumi nashi ne Allah ya kebanta azumi ya ce nashi ne an fahimta min bayni sa'iril a'mal tsakanin dukkanin sauran ibadoji da ake yi ka duba ibadoji da yawa da bayi ke yi amma sai Allah yake azumi ne nawa an gane wa zalika li sharafihi indahu wannan yana nuna irin yadda azumi ke da girman daraja a wajen Allah wa muhabbatihi lahu da kuma yadda Allah ke kaunan azumi wa zuhurul ikhlas lahu subhanahu fihi da kuma yadda mai azumi yake nuna tsabarajan ɗanɗanta ibada ga Allah a lokacin da yake yi shine misalin da muke buga babu mai gadi babu soja babu mai sa ido babu mai leƙen asiri amma kuma mutum ya ci gaba da azumin ba tare da ya fasa ba ina fatan an gane ya annahu sirrun bainar abdi wa bainar rabbihi kun gani ko wannan ibadar to wata sirri ce tsakanin bawa da mahallicin shi da haka ka bar Allah da mai yin azumi kawai la yatlu alaihi illa Allah ba wanda ya san halin da mutum yake in yana azumi sai Allah haka ne ko ba haka bane yanzu dukkan mu ne sai dai mu ga kanmu mu nan kowa ya dake yanzu amma da zarar mutum ya bar nan kai kana da tabbacin me mutum yayi a inda ba ka wajen amma Allah na da shi da haka tsakanin shi ne kawai da Allah an gane ko ba ku ga yara da ba su da hankali cikakkewa da ba su san Allah ba su zai rin tsayin azumin bakin randawa ina fatan gane amma daga sanda ya girma ya san me yake yi ba ba zai sake wannan gangancin ba kuma in yi na wannan bakin randan sai ya fito ya ce yana azumi kuma ba yadda ka iya da shi <laughs> sai dai abokin shi da ya gan shi sai ce ƙarya ne ya sha ruwa <laughs> ina sai an gani. malam salihu bin usaimin yake cewa ba wanda yake ganin shi a wannan hali na azumin sai Allah shi kadai fa inna sa'ima yakunu fil mawdi'il khali kun gani ko me azumi zaka ga ya kebance shi kadai a wani waje minan nas babu wani wanda yake ganin shi mutamakkinan minan tanawuli ma harrama Allah yana da yanci yana da ikon ya sarrafa shi waje ya saba wa Allah ko dai ya sha wani abu ko ya so wani abu ko ya kalli ka ya je ya kallo na abubuwan da ba su halatta gare shi ba ya kalli ba sa yayi kaza yayi kaza fala yatanawaluhu amma kuma ya لأنه يعلم أن له ya يطلع عليه dan ya san akwai ubangiji da yake kallon shi da aka saya hakura da waɗannan abubuwan fi khalwatihi a wannan kebewa da yayi wa kad harrama Allahu alaihi zalik kuma yasan Allah ya haramta mishi waɗannan misalan abubuwan fa yatrukahu lillahi khawfan min iqabihi wa raghbatan fi thawabihi da haka sai watsi da waɗannan abubuwan saboda ne saboda yana tsoron Allah kuma yana sa ran Allah ya bashi ladan wannan ibadar da yake kada ya aikin banza fa min ajli zalika shakara Allah lahu saboda wannan dalili sa Allah ya dingina mishi Allah ya nuna cewa shi nashi ne an fahimta ko ya yaba mishi eh, shakara Allah lahu hadal ikhlas Allah ya yaba ma wannan irin wato ikhlasin da ya nuna wa khasassa siyamahu li nafsihi sai ya kebanta kanshi da wannan ibada min bayni sa'ir a'malihi tsakankanin sauran ayyukan shi in ka duba duk sauran aiki da bawa ke aikatawa to mutum zai ba zai yi ka ce wani bai ganka kana yin shi ba azumi ne kaɗai za ka iya yi ba tare da wani ya san kana yi ba yanzu kana sallah duk wanda ya ganka a tsaye ya san sallah kake musamman ya ka yi ruku ka yi sujuda haka ne kuma haka bane idan mutum yana aikin hajji ga yana tawafi ka san hajji yake yi idan mutum yana kaza ka san yana yi amma azumi fa sai ka ga mutum kawai a zaune amma sai ba za ka iya tabbatar da yana yi ko baya yi ba an gane wannan da ko mala yake cewa a wani haza kala wannan shine dalilin da yasa Allah yake ya da'u shahwatahu wa ta'amahu min abi ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa saboda ni da haka ni na san ladan da zan bashi wasu tuzhiru fa'idatun hadha al-ikhtisas yawm al-qiyamah mala yake fa'idan wannan keɓantuwan ma sai ranar alkiyama sannan zai bayyana kama qala sufyan ibn uyayna rahimahullah kamar da wani babban malami cikin malaman da suka gabata mai suna sufyan dan uyayna Allah ya ji shi da rahama yake cewa idza kana yawmul qiyama idan aka zo ranar tashin alkiyama kun san kamar yadda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a nan ne ake kwatar haƙƙin kowanne haƙƙi ko kayi wa wani laifi kayi wa wani kaza to ranar duk za a biya kowa haƙƙinsa to daga cikin sirrin azumi kamar yadda wannan malamin zai bayani shi ne idan aka tashi kwatan haƙƙin masu haƙƙi kun san ba da ba kuɗi a ranar da me ake biya innama huwa alhasanat wa sayyi'at sai a ta ɗiban ladan mutum ana biya ai ta ɗiban ladan mutum ana biya ladan shi ya ƙare kaf wajen biyan haƙƙin mutane shikenan sai a ce to yanzu kai ya za a yi da kai ba ka da sauran aikin ladan da zai kai ka aljanna da haka sai hanyar wuta kenan to amma sai a bincika sai a ga akwai ragowar ladan azumi da ya yi shi kam wannan ba a riga an zo kan shi ba sai Allah ya ce to wannan ladan azumin dama ni na ce zan baka abin da ka cancanta na azumin nan duk ya shafe ka da aka je ka aljanna kaga girman ladan azumi ko shine malam su da bari ku ji zantar yake ila kana yawmul qiyama idan aka zo ranar tashin alqiyama يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم ranar tashin alkiyama za a yi wa bawa hisabi sai a yi ta biyan mutane da ya ci su. da an yi wato ayyukan shi na lada a yi ta ɗiban ladan shi ana biyan su amma ladan sauran ayyukan za a ɗiɗi ba ba za a taɓa na azumi ba idan aka gama biya فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم sauran abin da ya rage da za a biya na haƙoƙin mutane sai Allah madaukakin sarki ce dama na ce azumin da yayi nawa ne kuma ni zan ba shi ladan to yau za ku ga ladan azumi duk wanda ya rage ba a biya shi ba sai Allah ya biya shi daga cikin ladan azumin kuma a ce ragowan ya ɗan tashi sai ya shiga aljanna ina fata an gane wa yudkhiluhu bis-sawmi al-jannata sai zama wannan ladan azumin kadai ya ishe shi shiga aljanna kaga inda yana da iyaka fa da shi ma ya kare amma ladan shi bai da iyaka ne wannan magana malam Sufyan dan yana albabul jahat ya rawaito shi shafi Sunan Kubra nasa sai dai wannan magana ne na wani malami ina fata an gane ba hadisi bane ba an gane wannan da ke ko eh da haka akwai ruwan ya zama haka akwai ya zama ba haka ba inda manzo Allah ya faɗi shi ne ke zama garanti kawai ko asani abu na biyu annallaha qala fi sawmi game da azumi mun ji a cikin hadisin nan Allah da kansa yake cewa wa ana ajzi bihi ni zan saka ladan mai azumi fa adafa al ila nafsihi al-karima sai Allah ya jingina wa kansa wannan lada da sakamako na wannan ibada li anna al-a'mal as-salihah yudha'afu ajraha bil 'adad domin duk wani aiki kyakkyawa ana lissafin adadin ladan ko da ko an ninninka an dai lissafi misali in aka ce kana da lada goma an ninka sau ɗari bakwai ya zama nawa kenan ya zama dubu saba'in saboda goma ne kawai sau ɗari bakwai an fahimta to amma wanda aka ce ba iyaka fa haka ba za ka iya iyakance shi ba na haka sai malam yake cewa alhasanatu bi ashri amsalha ka gani ko idan aka ce kana da lada daya a ninka shi sau goma ila sab'i mi'a dhi'bi zuwa ninki ɗari bakwai ila ab'asin kasira zuwa ga ninki mai yawa amma sauma amma azumi fa fa inna Allah adafa al-jaza alayhi ila nafsihi Allah ya dingina sakamakon sa zuwa ga kansa min gairi kibari adadin ba tare da an faɗi wani adadi ba wa huwa subhanahu akramul akramin da haka Allah shine mafi karancin masu karanci kaji wannan dalilin na daga cikin abin da yasa malam Sufyan dan uwa na yi wancan fassara tunda abin da ba a faɗi adadin shi ba da za ka iya cewa to ya Allah ai abin nan yayi yawa an gama biyan mutane kuma a ce har yanzu ladan bai kare ba ya Allah ya ce ai dama ban ce yana da adadi ba ka san guda nawa ne ladan ya isa a biya masu haƙi kuma ya isa ya shigar da shi aljanna ina fatan jama'a an gane Yawa amma sauma fa inna Allah adafa jazaa alayhi ila nafsihi min ghairi itibari adadi wa huwa subhanahu akramul akramin kuma shi Allah madaukakin sarki shine mafi karamcin masu karamci wa ajwadul kuma ne masu mafi kyautan masu kyauta wal afiya bi qadri mu'tiha kuma shi kyauta idan ka lura da mai ba da kyautar fa yakunu ajru sa'ima aziman kathiran bila hisab sai ya zama wani irin lada ne mai dimbin yawa wanda ba shi da lissafi kawai don an gano wannan da ko wa fi siyami sama sabr bi anwa'ihi kulliha jama'a cikin ibada azumi ne aka haɗa dukkanin nau'in haƙuri da shari'a ta ce a yi shari'a ta yi umarni a yi haƙuri a ɓangarori mabambanta ko to duka wannan nau'o'in azumi ya haɗa su bari mu ji su malam yake cewa wa huwa sabrun ala ta'atillah kaga dai mutum na yin haƙuri game da yi wa Allah ɗaya. dama bangaren farko kenan na haƙuri duk abin da Allah ya umarce ka ka daure ka yi su wannan shine fuskan haƙuri na ɗaya wa sabrin an maharimin la sannan da abin da Allah ya haramta maka ka daure ka guje su sannan wa sabrin ala lahi mu'lima da kuma yin haƙuri akan abin da Allah ya ɗora maka na jarabawa da musiba da bala'o'i ga sunan daban-daban to in ka dubi mai azumi bi ya haɗa wannan guda uku na ɗaya dai shi wannan ibadar to ya yi haƙuri yana yi wa Allah ɗaha a kan shi sannan a cikin wannan ibada akwai abubuwa da yawa da suka ƙara tsananin haramci ina fatan fahimta da ma can kafin azumin suna da haramci amma sun ƙara tsanani wasu kuma da ba haramun bane amma ka haramta su na wani lokaci to mai azumi yana haƙura da su kaga nau'i na biyu ko sannan nau'i na uku Allah ya ɗaura wa mutum wani musiba ko wani bala'i kuma ya yi hakuri ya mai da al'amarin shi ga Allah akwai musibar da ta kai kana kakarar cikin ka yunwa ga kuma abinci kana ji kana gani amma ka kasa ci kaga wannan musiba ce shi ma sai ka haƙuri ka bar shi to wannan nau'ukan haƙuri shine malam yake cewa ibada azumi ta haɗa su gaba ɗaya wannan shi yasa malamai suka ce ake kira azumi da as shi yasa suka fassara wancan aya na cikin suratul baqara da cewa azumi ake nufi da Allah yake ista'inu bis sabri was salati ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin azumi da kuma sallah wannan fiqhu ne mai girma malamai suka fitar a karkashin wannan duk wani taimakon kana nema a wajen Allah ko to ka fuskanci ibada azumi ka fuskanci ibada sallar dare kaga yadda Allah zai kawo maka agaji wajen bukatar nan naka shi yasa wannan watan da mutane ke hada waɗannan abubuwan ko da rana ka uni kana azumi da daddare kuma kai ta kwafa kanka kasa kana sujuda a tarawih haka ne kuma haka bane to kana da chance na ka nemi taimakon Allah akan komai kuma Allah zai taimake ka shi yasa ba a wasa wallahi jama'a kada kai wasa a wannan watan zaka lura in ba irin wannan watan ba mutum bai cika samun damar hada wannan ibadojin ba kana azumi kuma kana sallah to kuma Allah yake ka nemi taimakon shi da azumi da sallah ban sani ba ko kun fahimci wannan sirrin to ku ci moriyan dama Allah ku sa mu dace haka a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira watan azumi da shahru sabr kaga as-sabr sai zan ma'anan ne kenan azumi da haka ma yake cewa wa sabrin an fastama fi as sabr salata sai ya hada waɗannan nau'ukan hakuri baki ɗayan su guda uku min al-ju'i kaga ga dai yunwa wal atash da kishirwa wa da'fil badan da kuma yi wato raunin gaɓoɓin jiki wannan da yi wato raunin zuciya da kansa fajtama ati ya anwa istabris salata da haka sai mutum ya haɗa waɗannan nau'ukan hakuri guda uku wata haƙƙu an yakuna sa'ima min as-sabirin kaga wannan ya nuna lallai mai azumi ya cancanta a ce mashi mai haƙuri wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki dama ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum da gairi hisab ka gani ko Allah ya riga ya alƙawari cewa duk masu haƙuri to sakamakon su ba lissafi ake badawa to kaga tunda an ce azumi haƙuri ne kenan masu azumi aka fassara nan da shi kenan suna da lada wanda babu lissafi da Allah zai ba su a cikin suratul zumari aya ta ainihin wato goma Allah madaukakin sarki ya samu dace dan masu albarka lokacin namu ya riga ya ja da haka nan za mu saurara shi Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah amin ya Allah na'am eh gaskiya ne gaskiya ne akwai wannan hadari jama'a wato mutum ya kunni yana ibadar kamar yadda muka ce kaga kenan ana fatan ya samu duk wannan darajar ko amma kuma sai ya zacce wa saban Allah kuma ba shi ba gani kaga ya ɓarar wa kansa inda dama abin da aka ce azumi ya hana ka shine sabon Allah to sai kuma kai ya nuna baka daga cikin waɗanda ake maganar su kenan da haka mutum ya daure duk wani abu na sako wallahi ka nisance su kaga ƙaryar nan kamar yadda muka ji a wannan hadisin idan mutum yana azumi ya ci gaba da ƙarya to yunwan banza fa yake sha balantana a ce wanda zai yi buɗe baki kuma sai ya yana shan taba wani ma ya sha giya kuma ya ƙuni ya azumi fa kaga wannan abu ai yayi muni Allah ya kyauta wani kuma ana shan ruwa zai wuce gidan kawalanci da karuwanci da iskanci a je a yi fati a je a wannan sai sa abubuwa akwai hadari kuma an gane wannan da ke ko dan ma ana daure shedanu a watan Ramadan din ba ku ganin wasu gidan karuwan rufewa ake yi saboda ma su shedanu ke za su to su ma sun musulunta a watan to wasu Allah ya taimake su daga wannan musulunta sai imanin su ya karu shi kenan sun bar wannan banan mun manufan azumin watan kenan yi so ake morgin ɗinka sai ya sauya ka daga yadda kake da ka dawo wani na musamman ta bakin turawa suka ce sai ka zama born again ko yayo wani sabon halitta wanda ba shi bane da abin da ake so kenan to amma kai da ka ga azumin bai hana ka waɗannan aikin saɓon ba to har yanzu kai baka mashi da wanda za a karɓa nasu ba ke. Allah ya kyauta sai Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah sai mu tashi da yake a salisu anna sauma junnatun Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi kamar yadda aka yi sanarwa jiya bayan tafsiri akwai muhabara da za yi wa iyaye mata a yau da gobe insha Allah karfe goma a